To assalamu alaikum jama'ar faɗin duniya muna muku fatan alheri yau gashi mun yi kamun babba amma an ce waka baki mai ta tafi daɗi za mu so ka gabatar mana da sunanka. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa da farko dai kowa ya san sunana Aminu Bature Kuceri Zamfara State Tsafe Local Government Jarman Kuceri bara don kuncin Kalgo National Chairman na damben gargajiya na ƙasa ƙauren jihar Yamma kuma darabta na kamfanin damben warriors to masu saurari kuna da ji sa ya faɗa so za mu so kamar yadda ka gabatar mana da kanka menene kudirinka a harkan dambe warriors a ka na national chairman na ƙasa to alhamdulillahi alhamdulillahi dan jarida na ji daɗin wannan tambo da kai man kuma insha Allah zan baka amsa mai kyau da ya kamata in baka insha Allah da farko dai kowa ya sani mu ƙungiyoyin damben Najeriya wanda muka jure muka rike dambe har ya kawo wannan matsayin na yanzu kowa ya san irin gwagwarmayar da muka shawo tsakaninmu da 'yan wasanmu 'yan dambe a najeriya tun dai ba mai kama mana kuma muna kira ga duk 'yan jarida in za su yi mana interview muna kira ga shugabanni ga zuwa masu hannu da shuni akan su sa mana hannu akan wannan wasanmu na gargajiya ya ɗaukaka ya ci gaba muna kira ga kowa duk wanda allah ba dama ya amfani da damarsa da ikonsa ya sa mana hannu a cikin wannan al'amarin damben gargajiya na Najeriya wanda wasanmu ne na gargajiya wanda kowa ya sani wasan Najeriya ne dambe. To, alhamdulillahi a cikin kiraye-kirayen da muke yi muna neman mataimakan da za su taimaka mana muka samu wasu wanda suka shigo mana muka haɗa wannan ƙarfi da ƙarfe damben nan muna bi gari gari muna yi shi muna ɗauka muna tura Allah Ubangiji ya sa dai dambe ya samu ci gaba a yanzu matsayin da ake ciki ɗan dambe suna ɗaukar albashi ɗan dambe suna da allowance ‘yan dambe suna da inshora ‘yan dambe suna da makaranta na koyon karatun islamiyya da koyon karatun zamani na boko ‘yan dambe suna ɗaukar albashin da ba ƙaramin ma'aikaci ba zai iya ɗaukar albashin da ɗan dambe ke ɗauka ba kuma yanzu damben nan da za a buga wanda za a buga na final da za a yi a national stadium a abuja ka sani ɗan dambe zai sa in ya ci zai ci miliyan ɗaya ka ga miliyan ɗaya ɗin nan ta ishe ka sadaki miliyan ɗaya ta ishe ka noma miliyan ɗaya ta ishe ka jari to balle insha Allah muna sa ran ma ga yanda muke tsammanin wallahi in Allah ya duna dan manzo bi iznillahi harkar damben gargajiya ta ci gaba saboda mi zai sa in ce maka ta ci gaba saboda da kana ganin yan damben da ake ɗaukar su kamar wasu kirminoni ko kamar wasu wanda ma ba su san aikin yi ba ko wani ba da aikin yi to yanzu dambe ya ci gaba sosai saboda uwayen yan dambe suna kiran mu suna sa mana albarka ba ɗaya ba biyu ba ni dan baban dan dambe ya kira ni ya sa mana albarka ya ce dan yaron shi ya kai mashi tallafi a cikin wannan lokaci da ake ciki ya taimake shi noma bai yi da kanshi ba ya biya mai an mashi noma ya zo ya gyara mai gida ruwa ya ci gidan shi kwano ya ya lalace dan dambe ya zo ya gyara ma uwayen shi gida suna ciki zaune to kaga uwayen nan sun kira mu sun sa mana albarka kaga ashe kawai dambe ya ci gaba sannan akwai malamai da aka dauka masu karantar da yan dambe karatun zamani da karatun addini don saboda ba a son abun a yi shi a jahilci ana so kamar yanda suka fara samun kuɗi to kuma su samu ilimi saboda babban abin da yake kawo kalubale a cikin Najeriya yanzu rashin ilimi da jahilci da rashin kuɗi talauci kenan to yanzu an ce ɗan dambe yana ɗaukar albashin ɗari biyar da saba'in albashi kenan alawusin ɗin shi yana ɗaukar ɗari biyu da sittin ka gani to ashe ko kaga ɗan dambe ya samu ci gaba to don haka muke muke bugun gaba da cewa insha Allahu lokacinmu na dambe ya fi wani lokaci an kuma samu ci gaba ba ƙaramin ci gaba ba a yanzu kaga a stadium ɗin nan saboda tsabai ci gaban dambe mun zo ga mai girma minista Hannatu Ade ta ba mu dama kuma ta mana hanya ta sa mu a cikin babban stadion na Abuja kuma ta ba da motocin da za su yi sufuran ɗauko 'yan kallo kyauta kuma a mai da su kyauta kaga babban minista ubangiji Allah ya saka mata da alheri Allah ya ƙara ɗaukaka ta a cikin wannan harka nata na ɓangaren da aka bata ubangiji Allah ka tabbatar mata da alheri kuma in baka manta ba a lokacin da muka je Kano mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero Allah ya ƙara mai daraja Allah ya ƙara mai girma Allah ya ƙara mai ɗaukaka ya anshe mu hannu biyu da na je mashi da kamfanin Damben Warriors kuma aka fahimtar da shi aka gaya mashi manuhar dambe Warriors taimaka ma matasan Najeriya da abun yi da hanyar da za su samu abun da za su taimaka ma wasu saboda yanzu 'yan dambe suna ɗauka albashi mai martaba sarkin Kano ya yi mana ƙari ya ce to bayan wasan cikin wasannin gargajiya bayan wasan dambe akwai kokuwa akwai langa yanda muka ɗaukaka dambe Allah ubangiji ya ɗaukaka dambe ya ci gaba to shi ma ita ma kokuwa da langa kada a batta baya abinda hudubar da mai martaba sarkin Kano ya mana kenan kuma ya ƙara jaddada mana ya ce mu riƙe amana kuma mu riƙe wannan wasa dama can ana neman wannan lokaci ba a same shi ba gashi Allah ubangiji ya ya sa lokacin ya zo to don haka insha Allah mu shi yana boyan baya kuma yana ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari a game da wannan wasan dambe tunda wasa ne na gargajiya haka makwallon kafa da ake yi ba wasan mu bane wasan wata ƙasa ce can amma yanzu Allah ya ɗauka kwallon kafa ta ci gaba kadiba ka gani in baka manta ba in zaka tuna akwai shahararren dan kwallo da ke zaune a Kano wanda yake taimaka ma jihar shi ya taimaka ma area shi ya taimaka ma ƴan uwan shi da sauran ma talakawa wanda yake taimaka ma to muna son shi ma dan damben Najeriya shi ma ya rika a samu wanda zai rika taimaka ma talakawa da jihar shi ma kai da local government din shi tare da talakawan Najeriya baki daya to national chairman menene kudurin a game da rashin lafiyar yan damben to alhamdulillah ai kamar yadda na ce maka muna da makarantu wanda ake karantar da ƴan dambe in ka riba za ka ga academic a Lagos ana karantar da yan dambe akwai asibitota wanda duk wanda ya ji rauni akwai asibito da aka kuma akwai inshora ko ba ka ba amma sai ka bi ka'ida da suka gaya maka ko dan kwallo yake cikin wani club ya bar club din shi ya je kwada ya je wasa a wani kulob, ya ji ciwo to dole wancan kulob din su diba shi ba zai dawo wannan kulob din da ya bari ba ya ce ya ji wani guri ya ji ciwo ya kula shi amma in ya tsaya ka'ida ya bi ka'idojin da suka bada akwai rule din da aka ba su kowa ya sani idan dai ka bi wannan rule din insha Allah ko ba ka da lafiya kana cikin wannan kamfani ko ka ji ciwo kana cikin wannan kamfani ai ga Ramadan garba Ramadan nan ko ba haka ba ai ya ji ciwo ai ya ji ciwo bayan ya ji ciwo ya mana report da wuri ya gaya mana gaskiya ya ji ciwo ka gani in bai faɗa ba ai ba wanda ya san da ya ji ciwo amma da ya faɗa tun da wuri jirgi na biya mashi na ce zo wajen wasa a cigaba da wasa kuma an biya shi hakin shi kuma asibiti na diba shi kamfani na diba shi kuma ba shi da fashi har bayan rayuwar shi insha Allah in Allah ya ba shi lafiya zai cigaba da dambe in ma ya daina dambe za a cigaba da biyan albashin shi in Allah ya yarda alƙawarin da na ɗaukar mai yan dambe kowa kowane ɗan dambe ya tabbatar da ya tsaya ma wannan kamfani ya tsaya kamar yadda suka shirya doka to kar ka tsallake musu doka idan baka tsallake musu doka ba to duk abin da suka zana da cewa za a yi idan ba a yi maka mu ne za mu bi hakinka saboda mu ne shugabanninka mu muka saka a ciki yawwa idan ka gaya mana gaskiya kana da lalura saboda ba lallai bane mu mu san da cewa kana da laluran nan ko ba haka ba sai ka gaya mana akwai wanda za mu gani a hili ba sai ka gaya mana ba mun sani amma akwai wanda za ta zo a ɓoye ba mu sani ba in ka gaya mana kaga mun sani kenan kaga mu ma za mu yi report a kamfani cewa kana da lalura kuma mun san inda ka je laluran nan to dole ne kamfani ya diba ka ya maka lalura har bayan lokacin da zaka samu lafiya ka ci gaba da sana'a in ma baka ba za ka iya ci gaba da sana'a ba ana nan tare da kai a cikin kamfani ba za a taba yarda kai ba insha Allah mun gode kuna sauraron mu a yaushe nan shi da bayan haka ina ƙara kira ko har gobe ina ƙara kira duk yan jarida za su yi min interview ina ƙara kira ga shugabanninmu 'yan Najeriya zuwa gwamnoni zuwa sanatota zuwa 'yan majalisu zuwa 'yan kasuwa ma masu hannu da shuni muna kira gare su cewa wannan damben gargajiya su sani cewa dambenmu ne na Najeriya kuma sannan wasanmu ne na gargajiya ba ga Nijar yadda suka ɗauki kokuwa gwamnoni na zuwa kallon kokuwa har har da kuma gwamnoninmu na nan Najeriya suna zuwa kallon kokuwa to mi zai hana shi ma dambe a yanda ya inganta yanzu gwamnoni da ministoci da sanatoci eh da 'yan majalisu su zo kallon shi saboda wasanmu ne na gargajiya wallahi wallahi ina gaya maka yanzu in ka ga ɗan dambe da yake tafiya yake nuna kan shi, yake takama da cewa sana'a shi ta zama sana'a yake taimaka ma iyayen shi ya taimaka ma ƴan uwan shi ya taimaka ma wa'ansu ma na tare da shi za ka yi mamaki ka gani to don haka alhamdulillah mun gode ma Allah don haka muna ƙara kira ga supporter kuma wanda bai fahimci abin da damben warriors ya nuna ba to ya ƙara tambaya ya samu fahimta da kyau da kyau daga bakin national chairman Aminu Kaura Goje Jarman Kuceri Baradan Kuncin Kalgo Kauran Jihar Yamma darakta na kamfanin Damben Warriors. To mun gode mun gode da wannan ansa da ya da kai mun gode sosai. To alhamdulillah na gode. Shiri na gaba.